يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة <clears throat> فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا <clears throat> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما <clears throat> أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ذاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرتاكي سادعاء وأنا شيء متارين البركة مسلاشي أبو بكر الصديق لكي أنا بكر عريش من قريب الله فيها بابنبر الجهة النسرة وأنا نمتشي نجومة من البركة yau 21 ko ga watan ramadan shekara na dubu da da da hudu arba'in uku bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 22 ga watan hudu shekara na dubu biyu da da biyu. a wannan majalisi namu da muke tasirin alkur'ani mai girma na wannan wata mai albarka kuma muna cikin tafsirin suratu ala imran wannan shine majalisun na goma sha ɗaya a tafsirin wannan sura yadda muka tsaya a tafsirin aya ta bakwai mun fara tafsirin ta yau za mu ci gaba da daga inda muka tsaya da fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora yau majalisun na goma sha biyu a karatun wannan sura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب منه آيات محكمات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل بربنا وما يذكر إلا أولو الألباب نعم الله ما دفت سركيا نتشوى هو الذي أنزل عليك الكتاب الله ما دفت سركيا شيني واند يسوكر مكد للتافي منه آيات محكمات a cikinsa akwai ayoyi waɗanda suke muhkamai hunna ummul kitab su ne tubali asali matattarar littafi wa ukharu mutashabihat kuma akwai waɗansu waɗanda suke mutashabihai fa amma alladhina fi qulubihim zayghun amma waɗanda a zukatansu akwai karkata fa na ma tashabaha min. sai su danga bin abin da yake mutashabihi din ne a cikinsa ibtira al-fitnati domin neman fitina wa ibtira a ta'wilihi da kuma neman sanin hakikaninsa wa ma ya'lamu ta'wilahu illa alhali babu wanda ke iya sanin ta'awilinsa sai Allah madaukakin sarki والراسخون في العلم su kuma waɗanda suka yi zurfi a cikin ilimi ya na amanna bihi suna cewa ne mun yi imani da shi kullum min inda rabbina dukka da mutashabih din da muhkam din daga wajen Allah ne mahalicinmu wama zakaru illa ulul albab babu masu ɗaukan wa'azi su gargaɗu daga barin hanyar kautatattu illa ulul albab sai waɗanda suke masu zurfin hankali jiya mun faɗi cewa al-muhkam da al-mutashabih a al-qur'ani mai girma a iri biyu ne akwai abinda malamai suke kira al-ihkam al'am wato ihtam shi ne cewa alkur'ani ya kai makura wajen gwaninta wajen duk abin da ya kwansa to babu kamarsa sannan al-ihkam na biyu wanda shi ne adda ayan nan take magana akai shine cewa a cikinsa akwai ayoyi waɗanda suke a fili ba sa ɗaukan sama da ma'ana guda ɗaya sannan mutu mutashabih ɗin ma mutu shi iri biyu ne wannan na farko shi ne kasancewar alƙur'ani tashinta yana kama da sashe ta yadda wani sashe baya rushe wani sashe baya cin karo da wani sashi shi ma wannan ana kiransa al tashabu al al'am to sannan muka ce kuma a nan wajen mutashabi yana daukan ma'ana biyu al al tashabu kulli da التشابه الكلي التشابه النسبي التشابه الكلي shine rashin fahimtar abin gaba ɗai ta da babu wanda ya sani sai Allah maɗaukacin sarki shi ne wanda muka ce in aka fassara tawili da fassaran da waɗansu cikin magabata suke yi cewa sanin haƙiƙanin gaibu da Allah ya ambata a Qur'ani wannan babu wanda ya sani sai Allah sai zanto mutashabi anan yana nufin al-mutashabihul kulli ko kuma ya yana nufin almutashabihun nisbi mutashabihun nisbi abin da yake koya ma waɗansu su kasa gane shi amma waɗansu kuma su gane shi wanda wannan ne muka ce malaman ulumul qur'an suna kiransa almushkil ko muhim al-ikhtilaf wa kuma ah, shi ma wannan muka ce an gina shi ne a bisa fassara ta'wili da zance na biyu na magabata dangane da ma'anar ta'wili a alkur'ani mai girma shine cewa yana nufin tafsiri to tafsirin sa waɗansu sun sani waɗansu ba su sani ba to anan ne muka faɗi abubuwan da yake jawo waɗansu su kasa fahimta alkur'ani mai girma mun faɗi abin da ya shafi mutane ɗin sannan muka ce za mu ɗora bayan haka mun kuma faɗi abin da hikimar kawo mu ta a alkur'ani mai girma sannan muka ce za mu ɗora da bayani akan su a karan kansu ayoyi ɗin me yake jawo waɗansu su kasa fahimtarsu akwai abubuwa ne da yawa wadda malamai suke faɗa a wannan mabhasi guda biyu ɗin mushkilul qur'an ko kuma muhimu al-ikhtilaf wa ta'aruf al-imam as-suyuti yayi babi ma wannan a cikin littafin sa al-iskan haka gabanin sa al-imam az-zarkashi shi ma yayi babi a cikin littafin sa al-burhan fi ulum al-qur'an ibn taymiya yana cewa a cikin majmu'ul fatawa قد يكون في القرآن آيات لا يعلم معناها كثير من العلماء فضلا عن غيرهم أنا إيتام شكني القرآن ودن سؤالي وأن داوى ما دك شكما لم يبسو سمع أن انتبع بل لم تناكم كما قرم متعني عند بصوبة وليس ذلك في آية معينة wannan ba wata aya ce ayyananniya ba bal kad yushkilu ala hadha ma ya'rifuhu hadha yace a'a wani abun yana iya shige duhu ma wani malami alhali bai shige duhu ma wani malamin ba wa zalika taratan yakunu li gharabati al-lafz ce wani lokacin yana iya zanto saboda lafazin ne bako a wajen malamin bai san ma'anansa ba irin yadda sayyidina abdullahi ibn abbas yake cewa ma kuntu adri ma fatiru samawati wal ard hatta ja'ani a'rabiyan yahtasimani fi bi'rin فقال أحدهما أنا فطرتها يعني ابتدأت حفرها سيدنا عبد الله بن عباس ترجمان القرآن بروفيسور بروفيسور القرآن yake cewa da ban san ma'anan fatiru ba har sai da waɗansu larabawan ƙauye suka zo suna husuma akan rijiya sun zo yi musu hukunci ana cikin magana sai wanda daga cikinsu ya ce ana fafartuha mai amfani da wannan mana ni na fara haƙata sai gane oke ashe fatiro fara kirkiran halitta kenan saboda ka fatiro su mahauci wal abdi abin yake nufi kenan wato lafazi yakan iya koya wa malami bai san ma'ananta ba amma bai koya ma wani malamin ba wa taratan lishtibahi al ma'ana bi ghairihi yace wani lokacin kuma idan har ma'anan ya yi kama da waninsa wa taratan li shubhatin fi nafsil insan wani lokacin kuma in mutum yana da shubha a zuciyarsa tamna'uhu min ma'rifatil haqq wace za ta hana shi sanin gaskiya wa taratan li adam tadabbur al'am wani lokaci kuma idan li adam tadabbur tam idan bai mayar da hankali yayi cikakken tintini wato tunani a cikin ayan ba Wata taratan li ghairi zalika min al asbab wani lokacin kuma saboda waɗansu sabubba wanda ba waɗannan ba to anan ga jumlan kamar guda biyar daga cikin abinda malamai suke yawan ambata yake jawo iskali lura da asar da muka ambata na abdullahi bin abbas je cewa wani ya zo ya tambaye shi ya ce akwai abubuwa da suke shige masa duhun alkur'ani yanayi na farko shine ya zanto ana magana ne akan abu guda amma za a faɗe shi a yanayin shi daban-daban abu ne yake da marhaloli daban-daban to anan sai a faɗi wata marhala a wata aya a faɗi wata marhala a wata ayar a faɗi wata marhala so in ba mutum ya yi tunani ko ya nemi masana ba sai ga abin ya shige masa duhu wannan shine kamar abin da ya shafi marhalan halittan dan adam cewa Allah ya halicci Adamu min turab a wani wajen ya ce min in masnun daga ah, abin nan laka mai wari a wani lokacin ya ce min tsinin lazim laka wadda yake mai eh, abin nan mai kamin juna a wani wajen ya ce min salsalin kalfaha shi ne bushishiyar laka kamar ah, abin da ake bugawa kamar ah, abin da ake yin eh, eh, wannan randa da yake da shi ya ce waɗannan kaga lafazan ne sun bambanta amma ma'anan yana nufin an sa halalance shi daga wannan yanayin ne sannan ya tafi wannan yanayin sannan ya tafi wannan yanayin sannan ya tafi wannan yanayin ɗin sannan gaba ɗayan su waɗannan da abin da aka faɗa duk suna komawa ne zuwa ga turɓaya saboda aka daga turɓayan da aka fara halitta sannan aka gama aka ci gaba da cancan zainayin turɓaya ɗin har ya zanto mutum wani yana daga cikin abin da yake jawo iskali ɗin in an gane haka to sai zanto an gusar da iskali ɗin abu na biyu saɓani na wuri da kuma yanayi shi ma wannan asarin abdullahi ibn abbas muka gane wannan cewa fala an saba bainahum yawma idin wala yatasaalun da kuma wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun inda ba za su iya tambayin juna ba ba za su gane juna ba a wani yanayi ne da farko lokacin da aka yi busa na farko da kowa zai mutu inda kuma za su iya gane juna hmm, har su yi tambaya har mutum ya gaba haifinsa ya gudunsa har mai ne da sauransu wannan shi a wani yanayi ne daban saboda ka babu shin karo a tsakanin ayoyi din hakanan abu na uku da yake janyo mutane su kasa gane waɗansu abubuwa ko ayoyi ma'ana waɗansu ayoyin shine idan har ƙur'ani ya yi amfani da lafazi guda amma a batutuwa daban-daban so in mutum bai yi la'akari da batun ba da context ɗin ba to sai ɗauka ai a nan an ce abu kaza a nan kuma an faɗi akashinsa alhali context ɗin ya bambanta misalin wannan shine fa Allah khiftum alla ta'dilu fawahida batun auren mace sama da ɗaya kun sa akwai waɗanda ba sa gane alƙur'ani suke bin irin waɗannan mutashabihat ɗin sai su ce ai alƙur'ani ya ce ya haramta auren mace sama da ɗaya na aka ce musu mai dalili sai su ce ai Allah ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i wala harastu ai ba za ku iya adalci tsakanin mata ba ko da kun so to kuma adalci wajibi ne idan ba za ka iya adalci ba don me za ka yi in ka yi haka kenan za ka yi zalunci kuma zalunci menene hukuncinsa haramun saboda ka karin aure haramun ka da suka lalata ƙwar'ani waɗansu kuma su ce ai Allah ya ce sharaɗinsa shi ne adalcin kuma ya ce ba za a yi ba saboda haka ya hana to wannan ayar da take shafa in kuntum Allah ta'dilu fawahidatan da wadda suke cewa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum adalcin da ake magana a ayar ta farko ba shi ne adalcin da ake magana a aya ta biyu ba aya ta farko tana magana ne akan adalci wajen ba su haƙoƙinsu na zahiri wadda shari'a ta gindaya na ciyarwa da shayarwa da tufatarwa waɗannan haƙoƙi na zahiri amma aya ta biyu tana magana ne akan karkatar zuci ba zai yi a ce yadda kake son wannan haka kake son wannan ba a zuciyarka ba za ka iya kontrolin wannan ba to Allah bai kama ka da wannan to shi abin da aya na biyu nan take tabbatarwa don wannan baya cikin abinda mutum zai iya a ce kana da abubuwa guda biyu kuma ya zanto yadda kake son wannan ɗari bisa ɗari haka kake son wannan anan yana da wahala ko tufafi ne kake da shi guda biyu za ka ga fi son wani akan wani ko a ayanka za ka ga akwai wanda ya kwanta ma a zuciyarka sama da wani wannan abu ne wanda baka da control a kai abinda kake da control a kai shine wajen yin mu'amalar ta yadda ba za ka ta wani akan wani da zalunci ba <clears throat> to wancan shine abinda Allah yake cewa idan har kun ji tsoron ba za ku iya ba ba za ku iya adalci a abubuwa na zahiri ba ku ba su haƙoƙinsu wanda shari'a ta gindaya na zahiri ba to kada ka ƙara mata in ka san ba za ka iya wannan ba amma wannan yana nufin abin da ke zuciya ne da ba ku da control a kai kaga mawdu'in daban-daban ne to in wanda bai sani ba ko yana da cuta a zuciyarsa sai ɗauka ya haɗa su sai fitar da wani hukunci wanda ya saba ma al'umman musulmi tun daga farkon su har zuwa ƙarshen su sai abu na hudu wanda yake jawo irin wannan rashin fahimta ya zanto saɓani wajen aiki Allah ya jingina aiki ma jihohi sama da ɗaya sai ka karanta wani ayar a ce aiki guda ne amma an ce wani ne yake yi a wani wata ayar kuma an ce wani ne yake yi to shi ma dai aikin ne abinsa guda ɗaya amma waɗansu suke fara wani ya ƙarasa to in ka gane wannan gaba ka cikin rudani amma in baka gane wannan ba sai ka ce to ai an jingina shi ma wannan a can a can an jingina shi ma wancan an ci karo waye kenan mai misalin wannan da Allah ya ce kul yatawaffakum malakul maut ka faɗa musu cewa wanda ke karɓar ranku shine mala'ikan mutuwa a wata ayar kuma Allah ya ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah shi ke karɓar rai yayin mutuwanta ko rayuka yayin mutuwansu a wata ayar kuma a suratul an'am Allah ya ce hatta idza jaa adahum al-maut tawaffatu rusuluna har idan mutuwa ta zo ma ɗayan su manzannin mu ɗan saƙon mu su suke karɓar rai kaga anan waye mai karɓar rai wata aya ta jingina ma Allah wata ta jingina ma mala'ikan mutuwa wata ta jingina wa mala'iku masu taimakon mala'ikan mutuwa shine al-imam shinkiti a cikin dafa iham al yake cewa wannan abun a bayyane yake Allah madaukin sarki ya jingina abun zuwa gare shi saboda mala'ikan mutuwan ba zai iya karbar ran kowa ba sai da izininsa. Allah ne yake tura shi je karba aiko kuma kana da nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban muajjala bai rai ya rabu da jiki sai da izinin Allah madaukakin sarki to Allah ne yake bayar da izini ma mala'ikan mutuwa shi yasa Allah ya jingina abin makanta a wani wuri saboda wani dalili sannan kuma ya jingina wa mala'ikan mutuwa saboda shi ake ba wa umarni cewa je kaka karɓiran wani to shi ne mai karɓar umarni ɗin sannan an jingina shi ma mala'iku saboda waɗannan mala'ikun shi mala'ikan mutuwa yana da mataimaka cikin mala'iku waɗanda suke ƙarƙashin jagorancinsa shi yake ce musu ku zo mu je waje kaza za mu ɗauki ranwane. ne idan suka tafi sai ce ku cire su za su fara cirewa har sai in ya zo makogoro sannan shi sai ya zare shi mala'ikan mutuwa sai ya zare kun ga kenan Allah alal hakikati shine mai karɓar rai dan shi ke turo a karɓar rai ko sannan uh, mala'ikan mutuwa shi ma yana karɓa dan shi yake zare shi daga makogoro su ma mala'ikun su su ma suna shirare ko suna karɓa don su suke fara zarewa sannan sai su bashi to aiki ne amma ga asalin wanda ya umarni aiki shi shine Allah wanda aka turo shi ya zo yi shine mala'ikan mutuwa kuma shi ma ɗaya mataimaka da za su fara abun sannan sai in kuma ya ɗauki ran wajen wa yake kaiwa wajen Allah madaukakin sa saboda haka in mutum ya gane wannan ba zai ga wani abu ya shige masa duhu ba a cikin alkur'ani mai girma to abu na gaba shi ne malamai suna kokarin fayyace mana waɗansu irin nau'o'in ayoyi ne wadda Allah ya kira su al-muhkamat wato wanda a bayyana suke don haka a nan malamai sukan faɗi zantuttuka da dama wanda kamar yadda ibn afiya yake faɗa misalai suke bugawa ba wai iya abin da suka faɗan shi ne muhkamat ba ya ma zai yiwu bayan Allah ya ce hunna ummul kitab wato mafiya yawan alkur'ani din muhkamat ne kawai da an wani malami ya kawo aya biyar wani ya kawo aya goma wani ya kawo aya goma sha biyar cewa su ne muhkamat to yana buga misali ne kawai shi yasa al-imam al-tahir ashur yana cewa al-muhkamat al-qur'ani sune duk ayoyi da suke magana akan usulul i'tiqad wato ginshikai na aqida kamar da na faɗa mana jiya imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da imani da رانا اللهرة إيواني ذا قدركو ورانا لاغا أينسو الله كيشا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين فآت المال على حبه ذو القربة قرنا أولا هنا أقيلي شكي إن كان جل ربشي كاغاني من شكي نجي بس أبو wani dogon sharhi kafin ka gane su kawai sai dai ƙarin bayanai inda ga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam abin nan ko kuma a ɗauko daga waɗansu ayoyi wanda suka ƙara fayyace su a yi ma bayani haka nan a abin da ya shafi hukunce-hukunce na cewa a yi abu kaza usul in nasu su Yana magana asalin details ɗin wannan ba ko ne abu ne ƙur'ani ya bayar da shi dalla-dalla ba amma usul ɗin yadda yake cewa a yi to za ga ya kawo shi a siga wacce take a bayyane kamar cewa ma a yi sallah aka yi sala wannan dole da ke jin larabci aka yi sala ba ta da wahalan fahimta atu zaka ba ta da wahalan fahimta haka nan fa idza qultum fa'dilu in za ku yi magana ku yi adalci hmm? wa bil walidayni ihsana ku kyautata ma iyaye wannan bai da wahalan fahimta waɗannan muhkamat ne haka nan al'adab ayoyin da suke magana akan na ladubba irin batun kyautata ma iyaye irin tausaya ma halittun Allah madaukakin sarki irin tawalu wa ibadun rahmanin ladina yamshuna ala al-ardi hawnan fa idza khatabahum al-jahiluna قالوا سلامة فالذين يبيتون إلى ربهم سجدا وقياما <clears throat> قيام الليل سلا أتكين داري إلو ودنا da almawa'ir da ayoyin da suke magana akan wa'azi wa man yaf'al dhalika والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا تقتلوا أنفسكم inna allaha kana bikum rahima irin waɗannan ayoyi da suke wa'azi a nisaci munanan abubuwa wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila waɗannan ayoyi ne da ba sa ɗaukan ah, sama da fahimta guda ɗaya yace waɗannan kuma sun zanto usul saboda saboda ma'anoninsu a bayyane yake ta yadda suna nuni wasu ma'anoni da ba sa ɗaukan waninsu in ma har wani ya hararo wata ma'ana wacce ba ta filin ba to ma'ana ce wacce take mai rauni wadda ba a la'akari da ita ana tsari ba ashur sai bayar da misalan waɗansu ayoyi da suka shafi aqida da suka shafi tashri da suka shafi wa'azuzzuka irin yadda Allah madaukakin sarki ke cewa laisa ka mislihi shay babu wani abu mai kama da Allah <clears throat> رزق لا إله إلا الله انتهى لا إله إلا الله الرزق قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد حكى نكيدا فإن الله لا يسأل عما يفعله وهم يسألون الله بقى تنبش دمي كي كذا هنا ذي شيء بيقاه هنا با كي دمي يي كبشي نعم يي الشيخ bin fari sari da aka shi wannan don mai yi malam wani dogo kai ya yi ka gajere ba a Allah a aikinsa mai yasa yi a'a yuridu Allah bikum al-yusr Allah yana son sauki a gare ku wannan kana buƙatar wani ƙarin bayani ka fahimci ma'anar wannan lafazza ɗin haka wallahu la yuhibbul fasad Shi Allah baya son barna kana buƙatar wani tafsiri barna in ka san barna ai Allah baya son barna haka nan wa amma man khafa maqama rabbih wa azikana duk wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban mahaliccinsa wa nahan nafsa anil hawa ya kuma hana rai bin soye-soyen zuciyanta waɗanda ba su dace da shari'a ba fa innal jannata hiya al-ma'wa to aljanna ita ce ita ce makomansa saboda fitowar filin waɗannan ma'anonin ta yadda mafiya yawan waɗanda ake magana da su masu sauraron alkur'ani masu fahimtar yaren alkur'ani suna ganewa shi ya sa Allah ya ce su ne ummu alfitar ma'anonin alkur'ani gabaɗe yana komawa ne zuwa ga waɗannan to don ƙara fayyace waɗannan ɗin shi ne cewa malamai sukan buga su misalai wannan na ce muku abtahir ibn ashur ya buga waɗannan misalai to an rawaito daga sahabbai da tabi'ai misalai waɗanda uh, ba ma buƙatar mu kowanne daga ciki amma gashin misali an rawaito daga abdullahi ibn abbas yana cewa uh, cewa al-muhkam shi ne ma la fihi sharai ayoyin da suke muhkamai su ne ayoyin da shari'o'in annabawa ba ta saɓani a kai aƙidar kenan aiko kamar tauhidin Allah maɗaukacin sarki da haramta alfahasha kuma wannan shine abin da ayoyin nan guda uku na suratul an'am suka kwanta ayoyin da suka kwanshi alwasaya al'ashar ɗin nan قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم مصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم مصاكم به لعلكم تتقون وأن آية قد أفسهم قنشي وسيوي قد أقوم لما لم يسكي شواء دكني شريقوئي سنزول سو عبد الله بن عباس كباز دم مثالي أصولني ما أبن دابطاري فلا ما أقيده شواء أبوتي سامع الله شركة كرعي متى شركة sannan hukunce-hukunce na mu'amala cewa a kyautata ma a kyautata ma ‘ya'ya a kyautata ma marayu hmm? sannan in za a yi magana a yi magana ta daidai ta adalci kada ana maganan banza ma juna ko zagi ma juna ko abin da ya kama da haka in an zo cinikayya kada a tauye mudu hmm? in an yi alkawari a cika kuma a daidaita bisa tafarki madaidaici to an rawaito abdullahi ibn abbas yake cewa waɗannan ayoyin su ne al haka nan ayoyi can wajen guda goma sha wani abu da ke cikin suratul isra tun daga faɗin Allah madaukakin sarki wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima zuwa ƙarshe. abin dai kamar yadda na faɗa yana komawa ne zuwa ga ayoyin da suke bayani akan tarakon addini a kowane ɓangare na rayuwa waɗanda su ne mu'azamin ayon alkur'ani wanda ko da kun ji ana tafsiri an ce malamai sun yi saɓani wajen fassara abu kaza to ba a asalin ma'anan ba ne wasu abubuwa ne ɗore a kai wanda bayan ma'anan ya fito ne ake fito da su matsaloli sai a ce to an yi saɓani wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza amma asalin ma'anan ya riga ya fito fili waɗannan su ne al-muhkamat haka nan an rawaito daga abdullahi bin abbas da abdullahi bin mas'ud cewa al-muhkam kuma shine abin da ba a shafe hukuncinsa ba al-mutashabi kuma shine wanda aka shafe hukuncinsa sai dai malamai suna cewa ah, wannan magana tana da ɗan nesa saboda mai saboda ai ma'anar mutashabi shine wanda ba a gane ma'anarsa ba amma an da al-mansuf duk malamai sun san ma'anan su ai saboda haka bai dace da wannan ba almuhim abinda muka faɗa je dai kuma muka maimaita a farkon wannan karatu shine abinda ake nufi da almuhkam da almutashabih a dunkule a nan wurin to Allah madaukin sarki ya ce minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat mun ji almuhkam mun ji almutashabih sai Allah ya ce fa'amman na aman fa'amman lazina fi kulubihim zaigon a nan Allah zai kasa mutane zuwa gida biyu wajen mu'amalantan waɗannan nau'uka guda biyu na ayoyi ɗin sai ya fara da inda yake da hatsari inda in ba an yi a hankali ba to za a ɓata shine abin da ya shafi mu tashabi da wanda yake kamar kam ai ba wani sabanin kirki da ake a cikin kamar da na faɗa mu amma waɗanda suke mutashabihat wanda zai koya ma wani bai koma ya wani ba da haka wannan a madadin ya sallama shi bai gane bai karɓi fahimtar wancan sai lura mai ya dace shi da ra'ayinsa kawai sai shi ai ma'anar kenan alhali bai gane ba sai ba ta wata ma'ana ba ita ce ma'anar da Allah maɗaukakin sarki yake nufi ba kenan daga nan ya zame irin abin da waɗannan nasaran naziran suka zo suka yi a gaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda zukatansu akwai zair, akwai karkata akwai datti akwai rauni rauni imani asalin azzairu shine almailu karkata to amma almailun da ake nufi a nan shi ne karkata daga shirya kamar yadda Allah ya faɗa a ayar da take bayan wannan rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana sai zanto azzaigh shine akasin alhidaya to kaucewa daga tafarkin shirya zuwa bata shine azzaigh to waɗanda akwai azzaigh a cikin zukatansu Allah maɗaukin sarki ya jingina zai ɗinnan zuwa ga zukata saboda zukata kamar yadda muka sha bayani a yaren alkur'ani su ne madarak wajen riskan al'amura ƙur'ani yana amfani da alƙalb ma hankali wato lafiyayyen hankali ibn usaimin yake cewa ƙur'ani yana amfani da alkalb yawanci za ka ga ya kore amfani da zuciya ga waɗanda suke kafirai cewa suna da zukata amma ba sa hankalta da zukatansu sai ce to hankali iri biyu ne akwai hankali na gane abu sannan akwai hankali na tabbata ko bambance tsakanin daidai da wanda ba daidai ba da kuma tafiya akan daidai ɗin to wannan malam musulunci suna ne suna cewa wai ina hankali yake shin yana kwakwalwa ne ko yana kirji shi ne sai ke cewa ba abu ne na saɓani ba Hankali ne iri biyu hankali na gane abu shi ne wanda yake kwakwalwa amma hankali na raba tsakanin ƙarya da gaskiya da daidai da kuskure da hana kai yin mummuna da tilasta wa kai bin kyakkyawa wannan shine hankalin da ke cikin zukata shi yasa shine da dama alqur'ani yake amfani da shi shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala inna fil jasad budrah idza salahat salaha al jasadu kulluhu kai ka san ai ba tsokan nama ake mishi ba cewa a cikin jiki akwai wata gaba idan ta gyaru to jiki gaba dai ya gyaru wa idza fasadat fasada al-qalb al-jasad kulluhu bayanan nufin wannan tsokan da muke kira hat ko zuciya bane yana nufin hankali ne haka nan Allah madaukakin sarki yana cewa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur ba maganansu ne suke makanta ba waɗanda suke ƙin bin ayoyin Allah walakin ta'mal qulub ha hankulansu ne suke makancewa wani hankalin wanda ke cikin zuciya allati fi sudur saboda ka in an ce hankali yana zuciya <clears throat> to ana nufin wannan hankali wanda ya daidaitu da shari'a kenan idan kuma aka ce hankali yana kwakwalwa to ana nufin hankalin kowa kenan da yake iya gane abu da shi wanda wannan shine so da dama ake bambanta tsakanin mai wayo da mara wayo da shi ake bambance tsakanin wanda ake ce masa intelligent ko ba haka ba wannan shine abin da shi a sheikh muhammad ibn salih al-usaimi yake faɗa to matattarin shiriya da bata ɗin shine hankalin nan da Allah yake cewa yana cikin kiraza wanda shi ke kiransa qulub ko kal to shi ake nufi a nan wanda shi yake bayar da uh, control magangan jiki ya yi ko ya bari wannan shi yasa Allah ya jingina abin zuwa ga wannan hankali ɗin cewa waɗanda a cikin ƙwaƙwalansu a cikin zukatansu man hmm? ce zukatansu ɗin muna nufin ƙwaƙwala amma ƙwaƙwala na hankali irin wannan da muke faɗa waɗanda a cikin ƙwaƙwalwansu akwai akwai tawaya instead of su karɓi shari'a ɗin sai suka ƙi karɓar shari'a ko shari'a ta zo musu amma suka yi watsi da ita da ganga. to ga yadda suke mu'amala da waɗannan ayoyi ɗin ba ruwansu da muhkamat Aji rufe idansu suke yi ba sa kallon muhkamat su fayattabi'una sha ba. suna bin abin da ya shishige duhu ne wadda ba kowa yake iya fahimta ba to a nan su suke ƙanƙasarsu a nan suke kashe daransu su ga yaya za su yi su juya domin ya ɗauki wata ma'ana wacce ta dace da wani son zuciyarsu ko wacce ta dace da wani aƙidarsu shi sa malamai suke cewa duk ƙungiyar da ta karkata daga tsarin sunna to ayoyin da take kafa hujja da shi kenan daga da akidarta ayoyin da suna iya ɗaukan ma'anoni da dama ba su fito fili ba ba za su je su ɗauki ayoyi waɗanda suke a fili ba don ba za su mara musu baya ba don kowa zai gane cewa ai abin da suke faɗa daban abin da ayar ke faɗa daban to sai su yi wannan ɗin shine Allah ya ce fa'amman ladai na fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu me manufan su abu biyu ne na farko ibtiga alfitna neman fitina fitina na zuwa da sama da ma'ana guda a littafin Allah madaukakin sarki daga cikin ma'anonin fitina din shine kafarta musulmi kafarta musulmi wato fitar da shi daga addininsa wannan sai zanto mutanen da ake nufi da su a nan su ne waɗanda ba musulmi ba da suke jawo irin ayoyi waɗanda suke da rikitarwa ga waɗansu mutane sai su ce ai wannan yana mara ma addininsu baya in ka yarda da ƙwar'anin to sai ka zo ka yi ma ka yarda da addininsu kamar da kwanaki na ga wani rudadde an sa shi ko dan indiya ne ko dan pakistan shawai shi da malami ne limami ne a masallaci amma qur'ani ne ya shirya da shi zuwa kiristanci saboda din irin waɗannan ayoyin da yake kawo ruhullah kalimatullah eh, nahnu kaza hmm, inna nahnu nazzalna hmm, Allah yana amfani da wai sigar jam'i shi kenan ya ce wannan shi ne ya wayar da shi kirista manufarsa ya jawo musulmi su karkata so don neman fatina ma musulmi kuma wannan shine abinda nasarar najiran suke yi hakanan shine abinda mulhidai ma suke yi misalin azai na mulhidai shine abinda karamita suke yi mun tabbaku labarin karamita nan waɗansu ƙungiya ne na albatiniya the su a wajen su ma ai duka qur'ani ma mutashabih duk ƙur'ani bayan ma'anarsa da kake ji na zahiri wanda muke zuwa mai ta fassarar nan to yana da wani ma'ana kuma ɓoye wanda babu wanda ya sani shesu da malaman su to duk kuma wannan ma'anar na baɗinin shine gaskiyar ma'ana shine abin da su suke bi saboda haka eh, maganiyarsu suke yi ba addinin musulunci suke yi ba akwai lokacin da suka zo ma da yaƙi suka kori a alhazai suka kakkashi alhazai har suka sace alhajar al'aswad suka kai shi garinsu wajen al'asa to da gaske a wannan lokacin akwai wani aljannabi wanda shine shugaban alkaramita a lokacin a makka suna kashe alhazai har an yi 'yan shekara ɗaya ko biyu shekaru ba ba a zuwa aikin hajji saboda duk wanda ya zo zai tafi aikin hajji za su tare shi su kashe shi waɗannan ƙaramin faɗin shugabansu na garin makka shine yake cewa ba muhammadu yana ce muku muhammadu ɗan makka kuma wai waka ji mutumin da zai gaya annabi haka kuma shi musulmi ne wai ba muhammadu ɗan makka yana ce muku ah, wa man da kana aminan ba hmm? cewa duk wanda ya shiga garin makka ya samu aminci ba sai ce to ina aminci anan gashi muna kakkashe ko a garin maka kaji to shine anan malamai suka bashi amsa suka ce wannan labari ne umarni ne da ya zo a suran labari kuma haka yana da yawa alkur'ani wal mutallaqatu yatarabbasna fi anfusihinna ta quru wanda aka sake su suna zama yana bayar da labari ne ko yana umarni ne yana umarni su zauna wata uku hmm? su yi jini uku wal mutallaqatu wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilai yana bayar da labari ne ko yana bayar da umarni ne uslubi ne na alkur'ani kuma malamai suna faɗan hikimar wannan duk da muka yi tafsirin waɗannan ayoyin mun faɗi abubuwan da malamai suka faɗa dangane da wannan to kaga bin mutashabi din kenan shine ke ce musu da kai imani da annabi Muhammad din da baka kashe mutane a inda Allah ya ce ku amintar da mutane ba wannan misalin masu son fitina wato fitar da musulmi daga addininsu kenan ko kuma masu son fitina ya zanto masu son rudu shigar da rudu cikin addini ta yadda za a rarraba addini a kasa gane wanne ne gaskiya kowa ya zanto ya yi riko da nashi wannan masu irin wannan minimum fitina ɗin su ne malamai suke tanzil ɗinsu a ƙungiyoyin 'yan bida'a musamman khawarij musamman al-khawarij waɗanda ba za su tsaya su zurfafa fahimta a ayoyi ba ayoyin da ma akwai fassararsu a alkur'ani sai su ɗauki guda ɗaya kawai su bar wancan Allah ya ce wa mallam ya kumbi bima an zalallah ita humul kafirun duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba to waɗannan kawai kafirai ne saboda ka duk wani wanda ya kuskure wani hukunci na Allah bai bi ba to kawai ajansu ya zanto kafiri kuma kafirci ɗin mai fitarwa daga milla in ko ya zanto kafiri to hukuncinsa shi ne a kashe shi ko waye shi ko mabiyi ne ko ko shugaba kowane irin hukunci ne kuma ya bari wanda bai ba don wannan ba shine abin da abin yake nufi ba malamai suna cewa kufrin dona kufur sai mutum ya yi abin ne basa aƙida ba wai basa gajiyawa ba ko ya yi amma ya san ba daidai ba ne ya yarda ya yi kuskure bai kafarta amma ya yi yana ganin cewa eh hakan shi ne ya dace hukuncin Allah ba daidai ba ne don haka ya kirkiro na shi wannan shi ne kafiri bil ijma'a dalilai kuma da suke tabbatar da hakan suna da yawa sosai mutane da yawa sun zo sun yi kuskure ba su yi hukuncin Allah ba a gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gyara musu bai kashe su ba bai ce musu son son son kafarta ba to ba kawarish kadai ba duka yan bid'o'i to irin abin da suke kenan fitinar da suke nema kenan kamar rafida mutanen shi'a su ma suna da aqidar cewa qur'ani yana da zahiri yana da batini kuma batinin nasu ba wanda ya sani sai limamansu da malamansu saboda haka za su ba fassara na zahiri yadda muke yi sannan kuma a tsakaninsu suna da wata fassara daban wadda babu wani dalili a kai daga ƙwar'ani ko sunna kan zuciyarsu ne kawai su fitini mutane da shi Da ibtiga alfitnati wa ga a ta'wilihi ko kuma dan neman sanin tawilinsa wanda tawili ana mun riga mun faɗi cewa ma'anarsa ɗayan biyu ne imma abin da babu wanda ya sani sai Allah to kaga bai halatta ka je kana bin abinda babu wanda ya sani sai Allah wannan sune abubuwa hakikanin abubuwa na gaibi hal na illa ta'wila yawma ya'ti ta'wiluhu wannan yawma ya'ti ta'wiluhu yana nufin abin da zai faru ran tashin alqiyama babu wanda ya san hakikaninsa sa a nan gidan duniya idan ta'wili yana nufin wannan ma'anar ne kun ga munin aikin nasu ya mafi yawa tun da gaibi ne suke son su zo suna faɗa a kwananan naji wani mashiriricin saurayi yana magana kan eh, ko istikhara ne yake cewa su ba ma wai a duniya ba har wanda ke lahira za su yi ma istikhara su gaya maka a ina yake yana wuta ko yana aljanna ka ji rashin kunya ka ji sandara da fitsara kuma mai ka dogara da shi kawai sai ya wofantar da mabiyansa kawai ya ce suna da hadisai da dama da suke tabbatar da wannan ko bai kawo ko ɗaya ba yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' alfitna fitna wa ibtigha' ta'wili dan su ji kamar suna da mutane su suna da wani girma su sun san abin da ba wanda ya sani shi alhali ƙarya suke irin waɗannan wa ma ya alamu tawilahu illallah babu wanda ya san tawilin al'amuran gaibi sai Allah madaukakin akwai mutumin da anan garin wata rana muna magana shi yake cewa da ni magana ne akan siffofin Allah shin suna shiga cikin almutashabih ko ba shiga cikin almutashabi sai nace masa mu aqidar mu ita ce aqidar magabata salaf cewa ma'anonin waɗannan kalmomi da Allah ya ambata a larabci sanannu ne amma hakikanin yaya abin yake ne babu wanda ya sani sai Allah sai da dare ce ban lai saboda ba ka shiga harkar mu ta ba ne. saboda da ka shiga za ka iya gane cewa istiwa'in ma ta yaya Allah yi mummunsa haka na cewa ya sanar da ya ce ba za ka gane ba sai ka shiga na ce annaba ya shiga ya ce ya kana irin wannan magana kuma ana wannan magana ai tsakanin mu ne mabiya annabi ba annabi na ce to ai ina annabin nake so na ce masa malam wane ni na san haka da muke tare da kai na fi ka sanin alkur'ani na fi ka sanin larabci ko magana da larabci ba ka iya mai kyau ba a lokacin ma na gama secondary school ne na ce amma ka zo ka ce mun wai akwai wani abu wanda kai ka gane ne ban gane ba saboda kana da wani surkulle ƙarya kake to ƙarya ne wa ma ya alamu ta'wilahu illa Allah mutum ya ce wai ya san yadda siffa Allah take wannan makareci ne wannan makareci ne su ne wadda hadisi ya inganta a Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Aisha idan kin ga waɗanda suke bin abin da ya shige duhu a ciki fa ulaika alladhina samma Allahu fahzaruhum to irin waɗannan ne Allah ya ambace su ko guje su irin waɗannan ne wani mutum ana kiransa sabir ko subair da ya zo daga can ko kasan yaman ne ya zo garin madina lokacin sayyidina umar ibn al-khattab shi abin da yake tambaya kenan irin waɗannan ayoyi wadda zurfafa magana a kansu na iya rikita aƙidar musulmi shi abin da ya zo yana tambaya kenan mene ne ma'anan yaya Allah ya yi istiwa'i yaya yanayin an ce hannu Allah yana da hannuwa yaya yake da sai da Umar ya ji labarin sai sai sa aka kamo shi ya sa kullum a zanish ya mashi haka nan su 'yan kwanaki kullum da safe zai a kawo shi a zanish sannan ya tuba ya ce ka yi haƙuri a mera mumini na daina jin waɗannan abubuwan da nake ji a ƙwaƙwalwa na suke sani irin wannan tambayoyin sannan zai na mara a fitar da shi a kai shi garin sannan ya rubuta leta ma sarkin garin ma gwamnan garin ya ce masa to a hana mutane zama tare da wannan saboda ɗan bid'a ne yana shiga cikin abin da babu wanda ya sani sai Allah yana son ya fitini mutane cikin addini to wannan shine ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wili mun faɗi misalin da mulhide suke yi malamai suna faɗan misalai da dama wanda ma mushrikai suke yi duk abin da irin wannan ne haka nan munafikai su ma suna yin irin wannan akwai kissan al'asi ibn wa'il wanda zai samu khabbab ibn al-arab cikin musulmi ko kabab ya zo ya bashi wani bashi na kwadago da ya masa sai ya ce masa a ba za a tayar da ni bayan mutuwa ba mana ba kuna ce za a tayar da mutane bayan mutuwa ba to ka bari idan na dawo in na mutu na dawo to sai in sai in biya ka wato don ya nuna cewa ai kenan dawon kamar a duniya ne za a yi to bari ya gaya mutane cewa ai ga mutane da yawa sun mutu har yanzu ba su dawo ba shi yasa suka ce fa'tu bi aba'ina in kuntum sadiqin ku dawo ku kawo mana iyayenmu ai tayaron ba a wannan duniyar bane a wata duniya ce daban yau masu baddalar ardu ghairar ardu wasu samawat shi ma jefa shubuha ne ta hanyar amfani da musulunci ko ayoyin alkur'ani domin kawar da musulmi daga addininsu haka nan munafikai su ma suna irin wannan wato ainihin tawili to duk waɗanda suke bibiyan abin da bai yake ɓoye ne domin fitina ko su sa abin babu wanda ya san shi sai Allah mun ce wannan a tawilin cewa tawil anan yana nufin masu Allah bi ilmihi idan ko man ɗauke shi da ma'anan tafsiri to ma'anarta ne suna bibiyan ayoyin da ba su fahimta ba domin su fahimce shi ba ta hanyar da ta dace su bi su fahimta ba hanyar da ta dace su bin ne su bi malamai kaga wancan mutumin da muka ce muku ya ce abubuwa suna shiga masa duhu ai ya zo ya samu abdullahi ibn abbas ya bi hanyar da zai gane bai tsaya shi a karan kansa ya yi tunani ce a to wannan yana nufin kaza wannan yana kaza ba ya je ya samu wanda annabi ya masa addu'a Allahumma allimhu alkitab hmm? Allahumma faqihu fid wa allimhu at-ta'wil wanda annabi ya masa addu'a Allah ya bashi at-ta'wil shine fassara alqur'ani shi yasa ya zo a riwaya ingantacciya Abdullahi ibn Abbas yana cewa shi yana daga cikin waɗanda sun san tawilin ayoyin da Allah ya ce farasikuna fi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikuna fil ilm in muka yi wakafi ana yace shi yana cikin waɗanda suka san wannan wannan tawili din ma'ana da ma'anan tafsiri ke to mutum ya je ya ɗauki alƙur'ani yana fassara abin da iliminsa bai kai ba to shi ma yana daga cikin masu bin mutashabihat kuma yana daga cikin karkatattu wannan shi yasa muke jin tsoro na wannan zahirar da ta fita a ƙasarmu wadda babu linzami ta yin daga ramadan ya zo duk wanda ya yi haya musulun ko yana da digiri ko yana da masters ko yana da phd a wani abu da yake da gama da ko larabci ko islamic studies wa mai wa'azi ne a wata kungiya to zai bude majalisi ya fara tasirin alkur'ani mai girma akwai haɗari da yawa a cikin wannan ɗan kuma abin bakin ciki so da dama za ka ga ire-iren waɗannan tun da waɗansu ne ke ɗaukar nauyinsu za ka ga ana saka karatuttukan sunan ana yada a gidan rediyo da gidan talabijin da social media waɗansu ƙur'anin ma ba su iya karanta shi ba waɗansu haka suke nan su can. waɗansu in sun ɗauka su ci gaba da tatsuniyoyi da bayar da labarai na ƙanzon ƙurege da yin ƙarya ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to duk waɗannan mana jin tsoron su shiga cikin waɗannan da allah ya ce na fi qulubihim zai ya sa magabata da dama tana jin tsoron kutsai cikin alkur'ani mai girma duk da cewa tana da ilimi amma ba ta yarda su fassara alkur'ani mai girma akwai al'imam al'asmu'i babban malami ne a harshen larabci ya je ya zauna a ƙauyukan larabawa don ya koyi harshe duk kalmar da aka tambaye shi za ga ya san wannan kalmar ga ma'anunta kuma ga larabawan da suke amfani da ita amma in aka masa tambaya akan kalma da take cikin alkur'ani sai ya shiru sai shi ku ku tambayi malaman tafsiri amma yanzu mu kowa ya zanto malamin tafsiri idan ramadan ta shigo ana wuce ramadan kuma shi kenan alakarsa da alkur'ani kuma sai dai ya karanta in ma har mai karatun ne kenan sai wani ramadan ne kuma za a je a buɗe eh, abin nan so wannan yana da matukar haɗari dole mu kula sosai har waɗansu kuma suka ɗauka cewa burgewa ne ma in za su zo su yi tafsiri ɗan su zo su zauna daga su sai alkur'ani su yi ta faɗan komai da komai a ƙarƙashin kowace aya kuma mabiyansu suna ganin burgewa ne ka zo da alkur'ani kawai ka zauna kawai kana kana ta shiga kai nan kai can ko ka haddace alkur'ani sai da zaka yi hada wannan wata ayar da wata ba duk hada aya da wata aya shi yake nuna daidai a tafsirin alkur'ani mai girma ba akwai da yawa daga cikin azza'ihun waɗanda suke yin wannan dukkanin an bida da muke muku magana akan su suna da tafsirai kuma suna hada aya da aya rafida in shi'a suna da shi Hawari suna da shi mu'tazilawa suna da shi batiliya suna da shi mulhidai zindiƙai hmm? shawan a cikin yan shi'an ko a cikin sufaye suna da irin irin wannan saboda ka ba burgewa ba ne wai a ce mutum yana tafsiri da ka ba wai na ce kuskure ne mutum yi ba in ya haddace abin da zai faɗa ya zo ya da ɗin ba hmm? amma ya zanto ya kore abin da yake son ya faɗa lokaci bai yi ba sai ya cika muku da surutai ko ya cika muku da zage-zagen abokanan hamayyarsa ‘yan ƙungiyar da ba ta shi ba hmm? ko ya ci gaba da raddin abin da bai da alaƙa da ayoyin da ya karanta ko ba a buƙatarsa wannan shi ne abin da muke jin tsoro kuma abin bakin ciki kullum abin yana ƙara yaɗuwa ya dace manyan malamai da shugabannin ƙungiyoyin addini su yi wa abin linzamin ba kowa ba ne don ya iya wa'azi za a tura shi a ce je yi tafsirin alkur'ani a yanzu dai sakamakon faɗakarwa da malamai da yawa suke yi mun ga ƙungiyoyi da dama sun fara shirya daura irin short course haka nan ma masu wa'azinsu idan lokacin ramadan ya kusa mashi ma ana musu gargaɗi ne na abubuwan da bai dace su tsoma kai a ciki ba amma ba koyar da su ake tafsiri din ba ana fatan nan gaba ne za a samu yanayi da za a kai ga wannan ɗan Allah madaukakin sarki ya kare mana imanin mu ya tabbatar da mu bisa kan gaskiya ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon banta ya nuna mana karya karya ce ya ba mu ikon guje mata sannan kwanaki mun yi bayanin cewa mukan ɗau nauyin marayu a wannan masallaci mu ba su tufafi mu ba su abinci a farkon ramadan da kuma ƙarshen ramadan to an yi na farko ɗin yanzu saura na ƙarshe kwanaki mun nemi a taimaka fi sabilillah yau ma muna neman a taimaka da wani abu fi sabilillah imma a taimaka da kuɗi imma abinci imma tufafi ɗin na ƙananan yara waɗanda ba su balaga ba waɗannan daman su ne marayu sai a kawo ana iya samun malam bala mai kiran sallah a wannan masallaci a bashi ana iya samu na a bani ana iya bashi limamin masallaci na yanzu malam sufyanu ko na ibinsa malam ibrahim a ramadan an kawo dai ba za a rasa wanda zai karɓa ba muna son kuma ya zanto mun kammala wannan kafin eh, ranar jajibari don ya zanto a wannan ranar an raba musu abin da ya sawwaka to lallai mu dage mu taimakawa marayu musamman a irin waɗannan kwanaki goma na ƙarshe da muke ciki na watan ramadan su ne kwanaki da suka fi falala su ne kwanaki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi bayar da himma ya fi ƙoƙari a cikinsu sama da yadda yake yi a sauran kwanaki ɗin wajen neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah mana jagora Allah ya dasar da mu اللهم آمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته